yayin da hankula suka fara kwantawa a yankin gashaka da ke jihar taraba bai bawon tashin hankalin da ya auku a tsakanin fulani makiyaya da kuma wasu 'yan kabilan dola na kauyuka hudu da ke gundumar garbabi lamarin ma da ya ja a sa rayuka yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno inda shugabannin al'umman yankin ke mai da martani ga kalaman da wasu hadiman gwamnan jihar suka yi na danganta tashin hankalin da rikicin boko haram a wajen wani taron manema labarai a Jalingo fadar jihar dan majalisar dokokin jihar taraba da ke wakiltar yankin honorable umar yusuf ya ce ma abin takaici ne yadda wasu yanzu ke kokarin danganta lamarin da rikicin boko haram hakanan kuma dan majalisar ya ce ma hotunan nan da ake ta yadawa ta kafar sada zumunci na bogi ne domin neman sake da hankulan jama'a akwai abun da mutane suke ta yadawa wani yana cewa ah, wannan da ya dangana ga mutanen boko haram ne gaskiya akwai akwai ban takaici akwai bakin ciki kwarai a ciki akwai kuma abu hotuna da suke ta yadawa ta, hanyar yanar gizo wanda wa'annan duka ƙararrayi ne na banza da wofi. ita ma dai haɗakar ƙungiyar fulani makiyaya ta miyatti allah ta kira wani taron manema labarai inda ta maida martani game da kamun da rundunar 'yan sandan jihar ta yi wani shugaban fulani da cewa shine ma kitsa wutar rikicin tun farko dai kwamishina 'yan sanda na jihar raba alkali shaba ya ce sun kama wani jihar mai suna ayuba ishaku da cewa a gidansa ne ya kitsa wutar rikicin. Eh, eh, an samu asarar rayuka fiye da goma sha biyar. To amma yanzu haka hankula sun fara kwantawa. Kuma tuni sufeta jana na 'yan sanda ya amince da tura wani rukunin 'yan sandan kwantar da tarzoma. Hakanan kuma mun kama wani zauro. Wanda yara na suka ce a gidansa ne ma aka gudanar da taron kai wannan hari a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Taraban. to sai dai kuma tuni haɗakar ƙungiyar fulani makiya ta najeriya miyetti allah ta mai da martani inda ko ta ce ba ma haka zancen yake ba Alhaji Sabi Muhammad Tuku da ke zama shugaban kungiyar a Taraba ya ce su yi mamaki game da waɗannan kalamai duk da cewa sun sanar da rundunar 'yan sandan jihar abin da ke faruwa tun farko to amma ko yanzu ake neman sauya zancen. muna so mu gaya ma duniya su sani cewa binda kwamishinan 'yan sanda na jihar taraba ya yi bai yi shi a bisa ka'ida ba ya nuna kan cewa watakila ya dauki wani bangare ne ya bar wani bangare zan yi mamaki mutumin da ardon da aka gayyace shi akan cewa ka zo mu ji abin da yake faruwa a gare ka aka dauki shi aka kawo shi jalingo aka fidda shi gaban 'yan press kan cewa shi din nan shi hada baki da fulani ko kuma wasu su je su kona ko kuma su kashe wasu wannan abin ya ban mamaki shi kansa wanda aka bai sa abin da ya faru ba don ma ba ga mishi abin da ya faru ba ni kaina na buga ma kwamishinan 'yan sanda na ke gaya mishi cewa cewa ga ripon da na samu abubuwa fa na faruwa a daji an kakkashe jama'an mu an sassare kansu. sai na buga masa sai shi to ba da ma zai zo ofis zo haka nan da abin da muke da shi a namo yanzu kafin na sake duba wasu mu da mutane fiye da hamsin wanda aka kashe su wasu an dauke su an zubar da su gawakin a cikin ruwa wasu an tone rami an binne su zaka samu ga riga ba mutum an shirya rigansa an shirya wundonsa baya na sannan shanu kai kuma har ga Allah yanzu haka nan shanu wanda aka kashe su aka sassare su sun fi ɗari hudu amma wanda suke nan suke yawo ya fi dubu uku shanu suna daji baka isa ka je ba ba wanda isa je da dube su shanu suna na daji suna suna ta yawo fiye da shanu dubu uku yanzu haka a daji. gwamnan jihar taraban da aktar dare disan ku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaran labarai mr silvanus giwa ya ce gwamnatin jihar ba za ta kula mun cewa duk wani da aka kama na da hannu a wannan tashin hankalin ba kawo yanzu dai tuni fa aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin da mai da doka da oda yayin da ko rahotanni ma ke cewa mutane sama da dubu hudu ne rikicin ya raba da gidaje sakamakon wannan tashin hankalin ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya